Assalamu alaikum wa rahmatullah. To, fa'ida ta biyu, fa'ida ce ta mallakar mace, muguwar mallaka ko wace ce, ko ‘yar wace ce, komai matsayinta, komai matsayin gidansu, komai girmanta, komai girman gidansu, komai taurin kanta, musamman irin matan nan masu taurin kai wanda suke cewa aini duk abin da za yi, ka je ka yi. Ni ban ma san kana da malamai ba ko ban san kana da biye-biye ba. ko kuma wacce za ta ce ba ta son ka ba ma ta son wanda yake son ka to insha Allah ga wata fa'ida ko ko a'a mace ce wacce ake zaune da ita mai yawan fitina wacce ba a jin daɗin zama da ita ake so a mallake ta mallakar da ba za ta iya wani abu ba za ta iya wani juyi ba ba za ta iya wani abu wadda zai ɓata ranka da sauransu ba to insha Allah ga hanyar da ake bi wadda yan Allah da za a mallake ta za a mallaki abin hannunta kuma za ta zo da soyayya da ƙauna insha Allahu kai za ta so ka matuƙar san da bata taɓa san wani ɗa namiji kamar ka ba insha Allahu yadda ake dan za a aiwatar da wannan ana samun gashin kaba da saiwar kaba da ƙaran addu'a sannan za a samu gashin kaza sai a cire dattin cikin kunne da shi daudar kunne da shi dukkansu za a haɗa a cakuɗa idan aka cakuɗa su ana samun bayan an cakuɗa su za a je a samo jawota igiyar jawota idan aka samu za a ɗan ƙona sai a zuba a cikin wannan in aka zuba sai a ɗan ɗiga shi a turare mai ƙamshi idan ka je hira gurinta ka yi ƙoƙari ko yaya ka ɗan shafa a jikin wani riga nata ko jikin wani abu nata dai haka wadda zai wannan in ba a samu wannan ba in za ka tafi sai ka ɗan ɗiga shi a hannu gab da za ka zo gurinta sai ka ce Allah ka mallaka mini wance kamar yadda ta bi ne kamar yadda karya take bin uban gidanta idan ka je da Allah kar ka tura a kirata ka shafa a kofar gidan ka tsaya wallahi ba za a samu minti ɗaya zuwa minti biyu ba duk inda take sai ka ganta a gaban ka ta zo da kanta haka duk inda ka turara ka zuba duk inda ka shafa shi ka kira sunan mace a ko ina kake in ka gaba ta zo ba to insha Allah gurin ne ya nisa da zuwanta domin wannan za ta so ka sau a fauka kaliha wadda zai zama na hankalinta ma kwata-kwata ba zai kasance yana kanta ba lata kulu ba za ta samu wani abu da za ta ci ba ba za ta namu ba za ta sa ba za ta ci wani abu ba ba za ta sharabu ba za ta sha wani abu ba hatta ta raka duk inda take in ka shafa insha Allah wannan macen ko ce ko yar wace ce sai ta zo wannan mallaka ce wacce ba mu sata dan yin mummunan abu ba dan mallaka ce wacce mace duk inda take za ta zo gurin ka ta tare dan haka mutum ya ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron iyayen yara shi ma zai fa kuma ya ji tsoron duk wani abu da zai yi wanda ya zama na ba na alkhairi bai sani bayan hukuncin da Allah zai yi akwai hukuma idan ya yi abin da ya keta haddi domin mun sa sirrin nan ne dan wani da ya kira yana kuka akan irin abin da wata yarinya ta mishi to insha Allah sirrin da muka ce za mu sa akan mallaka insha Allah ga sunan mun sa wannan sirrin kuma kowannen su mujarrabi ne wanda in Allah da idan an yi shi za a zo a ba mu mama za a zo a ba mu labarin yadda sirrin yake don neman ƙarin bayani ana ya kira a 08130010609. kuma turaren kowane iri ne ana iya samu a zuba a ciki sai dai a bi a hankali wajen samun ingantattun waɗannan abubuwan domin sirri ne mai haɗari don a riski abin da aka faɗa don neman ƙarin bayani ana ya kira a 0813001069 magana ramu wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria